zulumin maniyata aikin hajjin bana zai kwanta don fara bada izinin shiga saudiyar daga ofishin jakadancin saudan an samu jinkirin bada da bizar da saudin ta sanar da shirin farawa tun farkon makon jiya wanda aka yi sanya zulumin ba mamaki maganar cutar ebola ce ta haddasa jinkira obama na shine jami'in labarun hukumar alhazan ta kasa gyara ne da su hukumar alhazai ta saudiya suka yi kokarin gyara na'urorinsu don a samu a hanzarta a dinga ba mutane ita bizar kan to amma hasan mutane ba haƙuri kuma da yake ba su saudiyan ba sanar da mutane suka yi akan lokaci ba dalilin da ya sa ba su fara ba da biza ba sai hankalin mutane ya tashi amma ba wai najeriya kaɗai ba ce akwai ƙasashe da dama wanda su masu sun samu wannan matsalar amma alhamdulahi yanzu an fara ba da biza shi shugaban tawagar aikin hajji na bana ma tsoba of lagos a daga an ba shi tashi biza da sauran da iyalai shi kuma sauran jihohi a kaman kano jigawa su sun shigar dan a ranta musu biza na mahajjatansu To wannan ya nuna za a iya fara tashin nan kamar yadda aka tsara ranar shida ga wata a jigawa. A wannan shiri yana nan yana nan ba abin da ya taba shiri kuma ita hukumar alazai ta kasa tana kiran mahajjata ta nuna masu cewa karfa su wani damu su da hankalinsu. Babban likitan alhazai Dr. Ibrahim Kana ya ce za su tsaurara matakan binciken maniyata kafin ba su izinin shiga jirgi. Duk wani alajin da ke da zazzabi kafin shiga jirgi muka kama shi da zazzabi to tabbatacce ba zai shiga jirgi ba aikin hajji ta kare a nan. Zazzabi irin na malaria ko kamar na eh, typhoid din nan da ake faɗa mai zafi ko me eh to watan dama mu mun sani akan cewa ita ciwon ebola abu guda take fitowa da ita daga farko shine zazzabi jikin mutum ya dau zafi to kuma mun san da cewa ciwon zazzabin ciwon zazzabin cizon sauro ko na ko eh, typhoid su ma zazzabin suke fitowa da ita to saboda haka idan mutum aka mashi zazzabi mu kan a gaskiya saboda mu kare sauran mahajjata na duk duniya gaba daya gaskiya fi sabilillahi mun riga mun amincewa da junanmu akan cewa wannan alajin ba zai je saudiya ba saboda mu tabbatar ko ebola ne ko malaria ko typhoid take da shi ba gara ma watakila mutane akan ebola ne ma na shi tafiya amma kun je da ebola je yaɗa cuta a can saudi arabia saudiya ta dakatar da kasashe uku na afirka ta yamma da suka fi fama da ebola daga aikin hajin bana wato liberia gini da saliyo nasiru da mai kayan muryar amurka daga abuja najeriya